Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da Baba Yakubu Makiri da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da ya kasance na ƙarshe a yau. A yau ne aka yi shirin zaman kotuna a Najeriya da kuma jamhuriyar Benin kan tuhume-tuhume da ake yi wa madugun neman 'yancin Biafra Namdi Kanu da kuma Sonda Igoha daki-daki. Za ku ji abin da al'ummomin yankuna da suka fito ke cewa. Sani Sha'ibu Fashi zai gabatar da rahoto na musamman kan harkokin tsaro a Najeriya. Muna kuma da rahoto kan yunkurin da ake yi a jamhuriyar Nijar na dakile yaduwar cutar COVID-19. Kamar kowace ranar Litinin, Murtala Faruk Sanyin na zai shigo da labarin wasanni amma kafin waɗannan duka ga halin da duniya ta wuni. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri yau litinin amurka da wasu kasashe 20 sun yi allah wadai da kasar cuba akan yadda ta yi amfani da karfin tuwo akan dubban masu 'yancin zanga-zanga waɗanda suke kira da habana ta sako wasu masu zanga-zanga da aka kama su kana buɗe hanyar sadarwar intanet a tsibirin yau kasashe masu bin tafarkin demokaradiyya a fadin duniya za su haɗa kai su taimaka wa mutanen cuba da suke kira ga gwamnatin cuba da ta mutunta bukatar 'yancin ɗan adam in ji sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken a wata sanarwa ya ce gwamnatin cuba da ta kama ɗaruruwan masu zanga-zanga ta mai da martani ba wai akan rashin sauraren muryoyin mutanen kadai ba har da ta musu ta hanyar kame-kame ba bisa ka'ida ba da kuma yi musu shari'a a asirce da ya saba wa ka'ida sanarwar haɗin gwiwan ta ce dubun dubata 'yan ƙasar cuba da suka gudanar da zanga-zanga a ranar 11 ga watan yuli suna bayyana a ra'ayinsu ne na 'yancin walwala da dokar kare 'yancin bal'adama ta ƙasa da ƙasa ta basu. kasashen da suka yi haɗin gwiwa da amurka wurin fitar da wannan sanarwar sun hada ne da gwamnatocin austria brazil colombia croatia cyprus jamhuriyar czech ecuador estonia guatemala girka honduras isra'ila latvia Lithuania, kosovo montenegro macedonia ta arewa poland koriya ta kudu da kuma ukraine a lokacin da hankali ya fi karkata akan afghanistan da china ziyarar da sakataren harkokin wajen amurka Antonio blinken ke shirin kaiwa a india ana sa ran za ta karfafa kyakkyawar dangantaka tsakanin washington da new delhi ma'aikatar harkokin waje india ta ce tattaunawa za ta mai da hankali ne akan batutuwan yanki da na duniya baki daya ciki har da yankin indo-pacific da afghanistan da kuma batun annobar covid-19 an shirya blinken zai wata tattaunawa a ranar laraba tare da takwaransa subramanyam janshikar ghana zai kuma gana da firaministan india narendra modi wani mai sharhi dan asalin india ya ce batun matsalar tsaro a afghanistan inda taliban take kara samun nasarar kwace yankuna yayin da amurka ke kwace sojojinta yana cikin muhimman batutuwa da bangarorin biyu za su tattauna a kai jama'an amurka sun ce blinken zai buƙaci gudunmuwar indiya wurin samar da zaman lafiya a afghanistan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc babban likitan cututtuka masu yaduwa amurka dr anthony fauci ya ce amurka tana tafiya ta inda bai dace ba game da inda ake samun kamuwa da covid-19 da yake tattaunawa da shirin cnn na state of the union a jiya lahadi fauci ya ce kashi hamsin cikin ɗari na al'ummar ƙasar ba a musu rigakafi ba wannan babbar matsala ce kalaman da fauci na zuwa ne yayin da ake ƙara samun kamuwa da coronavirus dangane da yaduwar nau'in cutar ta delta da aka fara gano ta a india wadda ta mamaye yankin da mutane suka ƙi yin allurar rigakafin a jiya lahadi jami'an kiwon lafiya a china sun ce mutane 76 sun kamu da covid-19 birnin nanjin da ke gabashin kasar ta nahiyar asiya nan ne aka fi samun kamuwa da cutar da dama tun cikin watan janairu a cewar reuters a birnin bangkok masu zanga-zangan kin jinin gwamnati sun fuskanci 'yan sanda masu tarin yawa a jiya lahadi yayin da kasar thailand take kokarin dakile yaduwar covid-19 yau litinin shugaban amurka joe biden yana amsar bakoncin firaministan iraki mustapha al a fadarsa ta white house ganawar da ake sa ran zata ta mai da hankali akan makomar sojojin amurka a iraki amurka tana da kimanin sojoji 2,500 a iraki a matsayin wani bangaren aikin haɗin gwiwa a jagorancin amurkan a yaƙi da ƙungiyar is da aka fara tun cikin shekarar 2014 a cikin watan afrilu ne kasashen biyu suka amince a kan sauya alkiblar aikin sojojin amurka su mai da hankali wurin bada horo da shawarwari na taimakawa rundunar tsaron iraki amma dai babu lokacin da aka kayyade na kammala sauya aikin iraki ta ayyana yin nasara akan mayakan isis a cikin shekarar 2017 zuwa gaida Baba Yakubu Makeri da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yau da safe ne aka yi shirin sauraron ƙarar da gwamnatin tarayyar Najeriya ta shigar kan madugun ƙungiyar da ake neman 'yancin kabilar Ibo IFOP Namdi Kano. Zaman da bai yiwu ba, sabili da gaza kawo shi kotu da hukumar tsaro ta DSS ta yi. Wakilin mu a yankin yammacin Najeriya Alphonsus Okorigwe ya zanta da 'yan kabilar Ibo dangane da shari'ar ga kuma abin da suke cewa. aha m bụ uju mmadụ ekwe ihe m nwere ike ikwu na kọtụ anachie bụ wata mata mai suna uju mmadụ ekwe kenan tana cewa abinda zan ce a game da wannan kotun da zai koma shine idan aka dubi yadda yanayin kasar mu take da kuma yadda cin hanci da rashawa ya ɗaiɗe ta lamuran mu to fa akwai yiwuwar cewa ba za a aikata alheri a wannan shari'ar ba amma idan aka je kotu kuma aka aikata ba daidai ba to sai a ruga kotun duniya a karkare a wurin. A hambo maazi Amazu Iro. Ebumnobi m na njem ọha na na Chineke ga-anọnyere ya. Fata na dai a wannan tafiyarsa shine Ubangiji ya kasance tare da shi, saboda burinsa shine a kyautatawa lamuran 'yan kabilar Igbo da Biafra baki ɗaya. Idan kuma daga bisani an yanke masa hukuncin ɗauri, to fa hakan zai janyo rikici sosai a ƙasar nan, in ji Amazu ino yayin da mazi ozemena obunna na cewa nnamdi kanu zai samu shari'ar adalci saboda ubangiji yana tare da mu saboda haka ba ma fargaba kuma ubangiji zai sa samu nasara Oge ga-enweta ikpe na na chukwuna na ya da atụ ga-emekwa ebere ga afa m bụ nnamani ifeanyị chukwu ihe nwere ikwu na kọtụ ọ na-aga taa bụ onye ọbụla ji nnamdị kanụ kwesịrị ịhapụ nnamdị kanụ na nweghị ihe ọbụla o mere Nna nnamani ifeanyị chukwu kenan yana cewa abin da zan ce akan wannan kotun da zai koma yau ne ya kamata duk wanda ya tsare nnamdị kanụ ya sake shi saboda bai aikata wani laifi ba ba na tunanin za a yi wani adalci a wannan shari'a saboda an riga an ci zarafinsa yanzu abin jira a gani shine yadda hukumomi za su ci gaba da tunkarar wannan batu na mazi Nnamdi Kanu yayin da 'yan bindiga na ci gaba da farwa jami'an tsaro a yankin sa na kudu maso gabashin Najeriya. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Inugu, Najeriya. To a gaida alfonso da wannan rahoto. Rahotanni daga kudancin Najeriya kuma na nuni da cewa shugabannin kabilar Yarbawa sun tura wakilai zuwa jamhuriyar Benin inda ake tuhumar Sunday igahu. Ga rahoton da wakilinmu a jihar Oyo Hassan Tambuwal ya haɗa mana. Babban masarakin Yarbawa da ke Ibadan Olubadan na Ibadan Oba Salihu Adetunji ya aika da wasu wakilai zuwa birnin Kotono na jamhuriyar Benin don su sanya ido ga shari'ar da za a yi wa Sunday Igboho mai fafutukar kafa kasar Yarbawa zalla. Akan haka ni tambayi wani lauya mai zaman kansa a birnin Ibadan mai suna barista Sirajo dan baba wanda ya ce zuwan waɗannan wakilai ba wani abin da za su yi a na kotun. Kaga shi da kotu kasa akwai nata yadda yanayin shari'ar su suke ba ko ina za ka kaje kai shari'a kai kamar kaje kai kasar Najeriya ba ka iya zuwa kai practice a Togo ba. Ana iya cewa yan kallo ne kawai ba su da wani eh, tasiri da za su yi ga wannan shari'a. Sun je eh, kallo ne kawai da kowa ya shiga kotun ya kallo aka sani ya kallo kawai a matsayin su na daulu ba da ya tura dan gadan. Da a ce dan gari ne kamar akwai wani tasiri da za su yi ga wannan shari'a. Ba abin da za su yi tasiri dan ba su sassa hana ba su sassa sa'ayi ba. Komi sun ga an yi ko da ya kai ga a daure shi sound ego hodin su ba su da wata magana za su yi ba abin da za su yi sai su yi a bayan fage ko ba da ba su yi a cikin kota ba na ji ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya a game da wannan shari'a ta sound goho a birnin Kwatano na jamhuriyar Benin na Alhaji Bakar muhammed Gwandu duk inda an kai shari'a ta gaskiya to shari'a ta yi amma duk inda ba yi shari'a gaskiya ba to shari'a ba ta yi to ya kake kallon wannan shari'a ta sound ego a birnin Kwatano na jamhuriyar Benin to abin da nake gani ga wannan shari'a kaga ga can su ma ya yi musu laifi kamar yadda yawa Najeriya laifi saboda haka su suka san dokokin kasarsu da irin abin da za su caje shi a kai saboda haka shari'a in sun yi mai wadda ta kamata ta kamata in sun yi yadda ba ta kamata ba kuma Allah ya sani. Ana kyare Ali gaskiya shari'a dai a kan san da ni a gani na kan gaskiya ta yi ta da aibai shari'a a can kotuno saboda ta yi laifi a nan najeriya ta yi laifi kuma a kotuno sannan kuma ka ruba wani abu gora ma a duwa aibai shari'a a kotuno ta bi saboda ka kace me a najeriya yanzu shari'a na ya lalace a najeriya mutum ne za a kai shi kotu yanzu a yi aibai hukunci amma sai ka ci kuma wani lokacin ya zama shari'a ma ana wasa da eh, kamar wasan kwallon bol kaga wannan ba shari'a ba ne amma kaga da yake su kotuno wannan sun fi mu eh, dokoki da sauransu a bari ai mai shari'a a ce ya yi. sunana haji alima Sulaiman to ba mu ce shari'a nan waya yi daidai ko bai yi daidai ba mu ya ce haka don wani layi amma shi shari'a a mai daidai ko can da a yi mai shari'a a yi daidai ko nan da aka kawo shi da a yi shari'a a yi nan najeriya da a yi daidai. To a gaida tambuwal bari kuma mu rufe taskar rahotannin namu a jamhuriyar Nijar inda hukumomi ke daukar matakan dakile yaduwar cutar corona kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin Haruna Mamman Bako ya haɗa mana. A daidai lokacin da allobar coronavirus ke ci gaba da yin kamari a waɗansu ƙasashen duniya da ma bayyana sabin nau'in cutar masu zafi a baya-bayan nan. A jamhuriyar Nijar hukumomin ƙasar na ci gaba da sakawa jikinsu toka domin ganin nan zuwa watan Disamba an yi wa kashi talatin cikin ɗari na al'ummar ƙasar allurar rigakafin yayin da kashi goma cikin ɗari ake buƙatar ya samu nan zuwa ƙarshen watan Satumba na shekarar nan nan 2021 wannan shi yasa hukumomin kasar na jamhuriyar niger ke ci gaba da kaddamar da gangamin alluran rigakafi na corona coronavirus a ko'ina a faɗin kasar abinda yasa na ziyarci babbar asibitin birnin kwanni a cse ko asibitin sabon gari da ke cikin babbar asibitin inda nisadu da waɗansu da suka zo walau karo na farko ko karo na biyu domin a yi musu waɗannan alluran rigakafin na cutar corona. karnuhu bisa da wannan annuba mu dai an yi muna ita harko babu wata matsala ba mu wata matsala ba ta wuce muka samu da haka muna kira saura yan uwa da abokan arziki don mai niyya ya zo shi doka kar su yi tsoro bisa yadda mutane da wadin an yi ta ga ta ƙarya ne mu mun yi babu wata matsala gare mu yanzu ma ta bice muka zo mu doka da haka muna kira saura jama'a kowa ya zo shi wannan annura muna yanzu gana muka kawo kan mu saboda mun ji an ce jama'a suna tawa ana musu mu mun tawa ayi muna domin tsaron lahiya kamata shi mu kan shi kiyamul laili in ka ji an ce abin jama'a na ya kamata to kai ku ka shiga jama'a hausa na ce an ka shiga gari ga kowa da bundi to da ya ragan ka kadar ma kai ma kai bundi ya shi zama alheri kuma tana da amfani dan kun da ka shiga nan najeriya akwai masu tare su ce sai ka an ba su wanda ka gwada musu yakar kenan. nan kaga sai su sallame ka kaga riba bi kenan ga hakun lahiya ka kuma ga yancin ka ka samu to lalle suna cewa abu na mai kyau to mu ma dama muna jiran wanga shi lokaci shi taho tunda abin da mai kasa ta ce ayi to ya kamata ka yi ka zama tare da kowa to shi na yanzu yanzu mun ka tubo mu ma a yi mona shi yan mawarin zakon mona tun da ya fi an alloba abin ta shahidu duniya to ya kamata kai ma Allah shi kare ka ka kare kanka shi ka shi mawarin zakon shi ma likitan da ke kula da wannan aikin a wannan asibitin mai suna Dr. Abdulkadir Sule ya yi mini karin bayani game da yanda suke ci gaba da yi wa jama'a waɗannan alluran rigakafin na coronavirus. Lalle mu a nan sai sabon gari yanzu muna nan muna yi vaccination in ta covid mutane kuma da harin birama sun hito alhamdulillah an yi vaccine mutane da yawa har yanzu kuma muna nan muna ci gaba da activita muna da vaccine muna da aja har yanzu dai akwai activita kenan wanda ba su yi ba suna iya hitowa har yanzu a ci gaba da yi muna da astrazeneca muna da sinopharm kayan aiki da akwai shi don kuma har yanzu birama muna nan muna yi actually ma masolin da muke samu fisbila kun san dama mutane yawancin su saboda karnin ne ne suke zuwa vaccination ina na akwai mutane da yawa da suka samu premier premier dose sun samu karne an gaya musu su dawo akwai dose ta biyu da za a yi kuma sun ta har yanzu ba su dawo ba yana wannan mutane kun san dai har yanzu muna nan da dose su suna nan cikin firigo aje muna jira su dawo dan a san paske vaccine din nan sai mutum ya samu dose in biyu ne a ci dibi kama zai yi kishi shi ne kamata kenan bari ma muna kiran kan mutane duk wanda ya samu premier dose da bai samu ba ko bai koma na yin doziyam doz shi dawo shi samu doz in shi ana bibi kamar ya yi mishi amfani a haka. Duk da wannan kokarin na ganin an cimma kason kashi talatin cikin ɗari na yawan al'ummar ƙasar ta jamhuriyar Nijar wajen alluran rigakafin na corona coronavirus ana iya cewa har yanzu da sauran zomo kaba kasancewa akwai jahilci sosai ga jama'a wajen fahimtar muhimmancin abin haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar Nijar. Nijar. To a gaida na birnin Kwanni. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai kuma rahoto na musamman wanda a yau Sani Sha'ibu Malumfashi ya yi nazari akan harkokin tsaro a yankin Zamfara. Wannan rugujen harbe-harbe da kuke ji ya auku ne a ranar Asabar ɗinnan da ta gabata a garin Dan Sadau da misalin karfe 11 da minti goma na safiya. Kwana ɗaya bayan mummunan harin da suka kai wa shi ne wannan gari na Dan Sadau inda suka sace mutane goma sha biyar suka kashe wasu hudu daban bayan su mayan kan rago suka mai. Kana suka sako gurgu guda ɗaya. Mazauna wannan gari dai na Dan Sadau suna cikin ha'ula'i da tashin hankali. mu ne muke yi bodarin da kaduna da kebbi da neja kwana biyar da suka wuce sun halbo jirgi a yankin mu shi kuma sun su wannan motar yaki kuma all in them babban abin da ya damu mu koyi mana ciwa muna roƙo idan habba gona ta sa baki ko an nuna mata halin da kasa ke tsuba muna cikin tashi hankali da mawar shaidi. Suman dan Salim ni ne kani ga ɗaya daga cikin waɗanda wannan iftila'i na kisa na gilla ya faɗa a kan shi. Suna ɗauke da AK-47 suna ɗauke da gida suna ɗauke da sniper jefa bindigogi na ban mamaki wanda kai kan wanda muke fira nan da kai in ka ga irin makaman da suke ɗauke da su sai hankalin ka ya tashi. Abin lura nan shine cikin kwanaki shidda kacal suka kona motar yaki da kuma jirgin yaƙi guda ɗaya. Direban motar da matukin jirgin saman duk Allah ya tsirar da su. Direban fita ya daga cikin mota ya tsere a lokacin da motar shi ta fada rami bayan sun harba ta shi ta gaba. Shi kuma Flight Lieutenant Abayo Medaro tsalle ya yi ya fita daga cikin jirgin kafin ya faɗi. Sada matuki a bayomi yake shawagi da lemar tsira a sararin subhana yana ƙoƙarin kaiwa ga tudun mun tsira inda zai sauka gefe guda kuma su dai waɗannan mahara suna ta bin shi da harbi amma kuma ba su same shi ba a lokacin da ya dara ƙasa sai ya faɗa ga hannun mutane na kwarai waɗanda suka agaza mai har ya zuwa inda jami'an tsaro waɗanda suka bi sawunsa bayan samun labarin abin da ya faru da jirginsa suka zo suka tafi da shi Kaftin Muhammad Abubakar Shanga matukin jirgin sama ne ya kuma jinjinawa Flight Lieutenant Abayomi bisa ga kokarin da ya yi cikin natsuwa inda ya tsira da kansa. wanda zai a samu matsala bai samu ya rikice ba kuma ya ba abu yadda ya dace har ya samu ya fita to gaskiya a wuri na kan wannan mutum ba karamin mutum bane mai hazaka sannan kuma mu kamar yanzu mu a pilot wall kamar duniya ta pilot mu muna yaba mashi sosai saboda ya fita da rayuwar shi ya kuma bayyana mani yadda matuki ke yi kafin ya tashi zuwa kai hari da jirgin yaki. da kuma irin matakin da ya kamata ya ɗauka cikin gaggawa a duk lokacin da aka jirgin jirginsa. Akwai plan ɗin shi yakin gaba ɗaya da matakai daki-daki wanda yake idan ka bi ko da an samu matsala wurin yakin ne ko shi jirgin ne ya samu matsala akwai procedure da ake bi wanda yake idan shi mayaki ya tashi ya je kai hari ga yadda zai yi ga yadda zai yi saboda duk wani kwararre ya san cewa zai iya nasara kuma za a iya nasara a kan shi pilot na matukin jirgin sama na yaki suna da dokokin da suke bi wanda yake idan ka bi shi sosai to gaskiya yana da wuya a samu nasara a kanka ko me suka yi kai kana gaban su gaskiya mun ji daɗi da ya bi wannan dokokin sannan kuma da aka samu matsala ka gani an same shi da ran shi ya yi escape Sabili da wadancan basira da hazaƙa da natsuwa da Allah ya ba a bayomi har ya tsira ya sanya manyan hafsoshinsa na rundunar mayakan sama suka tarbe shi a filin saukan jirgin su da ke kaduna kuma hassana rungumarsa a lokacin da ya fito. Bless the

mara suka harbo mana jirgi guda ɗaya a faɗi. Abin godiya shine matukin wanda shi kaɗai ne a cikin wannan jirgi ya tsira. Kuma yanzu haka yana Kaduna kan hanyar shi na zuwa Abuja inda za a ci gaba da duba lafiyarsa. Aikin nan za mu ci gaba da shi. Babban abin lura a nan ne yadda 'yan bindiga suka mallaki muggan makaman kakkaɓo jirgin yaƙi da samun ƙwarewar sarrafa waɗannan makamai. Sanata Erogu wanda ya magana game da wannan lamari ya ce wannan mummunan hari da suka kai ya nuna zahiri suna da makami mai linzami wanda suka yi amfani da shi wajen harbo jirgin yaƙi samfurin alpha jet mai gudun gaske domin matukin yana kan hanyarsa ne na dawowa bayan nasarar da ya samu a inda ya je kai hari ya kuma yi zargin cewa maharan sun yi amfani ne da kudaden fansa masu ɗimbin yawa da suke amsa daga hannun 'yan uwa wajen sayo waɗannan muggan makamai na harbo jiragen saman yaki a watan da ya gabata majalisa ta so ta yi wani doka wanda zai haramta ba da kuɗin fansa ga 'yan bindiga tare da kuma hukuncin ɗaurin shekara sha biyar ga duk wanda aka kama ya karya wannan doka Binciken da na gudanar ya nuna cewa watanni bakwai da suka shuɗe rundunar mayakan Najeriya ta yi hasarar jirage hudu sanadiyar hatsari. Na farko ya auku ne a watan Fabrairu ranar 21 ga wata a can Abuja. Sai kuma na biyu wanda ya auku a watan Maris ranar 31 ga wata a wannan jirgi ya tashi daga Abuja ne zai tafi Maiduguri. Sai kuma na watan Mayu ranar 21 ga wata wanda ya yi sanadiyar rasuwan babban hafsan mayakan ƙasa na Najeriya General Ibrahim Attahiru da kuma sauran hafsoshinsa su goma. Sai kuma wannan da ya auku a ranar 19 ga watan nan a can zamfara inda Allah ya tsira da a bayan. Har wa game da tsaro daga jihar Zamfara. gwamnan jihar bello matawallan maradin ya ba da gudunmuwar naira miliyan goma sha biyar ga iyalan 'yan sandan da aka kashe gab da lokacin babbar sallar nan kamar dai yadda mai ba da shawara ga harkokin tsaro ga gwamnan dig mamman tsafe mai murabus ya bayyana mani mai daraja gwamna ya tabbatar mana an baiwa famili din kowane ah, naira miliyan daya cuwejin matsalolin da za su dan samu na rabo da jagororin families din su. wayannan kuma da suka samu rauni duk harakar da ta shafi medical bills nasu da jagoranci ikon Allah ya riga ya wannan kuma families din wayannan su ma na tabbatar an ba su miliyan biyu su san yadda za su tsuntsunka don irin wannan itala'i da ya same mu ya same su kuma mutanen bangi da ke kusa da ɗan sadau waɗanda suka yi bore kusan wata ɗaya da rabi da ya gabata sun koka cewa har yanzu jami'an tsaro na kama masu mutane hakan ya sanya na tuntuɓi kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar zamfara sp shehu muhammad wanda ya musanta zargin. da wannan labari da za a yi a ce mutane suna harkar su kasuwanci a ta kama magana ce wanda kuka fi ma zai ɗaukar na san dai tun dai kamun farko da aka yi shi kenan ba sake wani abu ba ko shi wannan ai ba su aka kama ba masu zama wurin ana su aka kama ba waɗanda suka zo wannan zanga-zanga su ne waɗansu su waɗanda ma aka kama har da jarkokin mai da bindigogi kan su ne aka kama ai amma a ce ana zo ana kama mutane an kama kama kafin ana da wahala. san shayar fashi murya amurka daga kusau a najeriya. a gaida na fashi Kada dai a shafa wannan shiri yana zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington. DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka a duk lokacin da mai sauraro ke bukata zai iya zuwa shafukan mu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu. Yanzu kuma ga Murtala Faruk sanyin na da shirin mu na gaba. Wasanni a takaice. kasar japan da ke karbar bakuncin gasar wasannin motsa jiki na olympics ita ce ke kan gaba a jadawalin kasashen da suka fi lashe lambobi a rana ta hudu ta gasar wasannin da ake gudanarwa a birnin tokyo ya zuwa lokacin hada wannan rahoton japan din ta sami lashe lambobi goma sha uku da suka kunshi zinari takwas da azurfa biyu da kuma tagulla uku kasar amurka ce ke binta da lambobi goma sha hudu da suka hada da zinari bakwai da azurfa uku da kuma tagulla hudu sai kasar china wadda yanzu haka ita ce take da lambobi mafi yawa har goma sha takwas to amma ita ce ta uku da lambobin zinari shida azurfa biyar da tagulla bakwai kasashe uku ne kacal daga nahiyar afirka suka sami lashe lambobi ya zuwa yanzu inda tunisia ce ke kan gaba da lambar zinari daya da tagulla daya kasar masar ce ke binta da lambobi biyu na tagulla yayin da ivory coast take da lambar tagulla daya Kungiyar ƙwallon kafar Barcelona ta ƙasar Spain ta sami sasantawa a wajen kotu da tsohon ɗan wasanta Neymar wanda ya kai ƙarshen takaddamar shari'a da ke tsakaninsu. Neymar ɗan ƙasar Brazil mai shekaru 29 ya yi ikirarin cewa ƙungiyar ta Barcelona ta ƙi biyansa wasu haƙoƙinsa da suka kai kuɗi fan miliyan 37 bayan komawar da ya yi a PSG ta ƙasar Faransa a shekara ta 2017. a bangare ɗaya kuma ita ƙungiyar ta maka nema a gaban kotu tana buƙatar ya maida mata kuɗi fan miliyan takwas da ya karɓa sa'ad da ya rattaba hannu a sabon kwanta ragi a shekara ta 2016 a watan yunin da ya shige ne kotu ta nemi ya biya kuɗi fan miliyan shida da dubu ɗari ɗaya to amma ɗan wasan ya ɗaukaka ƙara akan wannan hukunci ya kuma gabatar da tashi ƙarar to sai dai kuma wata sanarwa da ƙungiyar ta fitar a yau litinin ta ce sun sami cimma daidaito akan dukkan ƙararrakin a wajen kotu sun kuma sasanta da nema a cikin ruwan sanyi tare kuma da rattaba hannu a yarjejeniyar dakatar da dukkan kararraki da ke gaban kotu tsohon shahararren dan wasan chelsea ta ingila john terry ya yi murabus daga aikinsa na mataimakin mai horar da 'yan wasan kungiyar aston villa inda yake fatan shiga sabon babi na kasancewa mai horar da 'yan wasa terry ya soma aiki a kungiyar ne a shekara ta 2018 inda kuma ya taimaka mata ta sami ci gaba na shiga gasar premier a shekara ta 2019 rahotanni na kuma alakanta john terry da yiwuwar samun aiki a wasu kungiyoyi da ke da gibin mai horar da 'yan wasa a ingila din kamar bournemouth da celtic dan wasan gaba na kungiyar juventus ta kasar italiya cristiano ronaldo ya kuma filin atisayen kungiyar a yau litinin duk kuwa da rahotannin da ake bazawa na yiwuwar komawarsa wata kungiya ronaldo mai shekaru 36 ya yi dogon tsaikon komawa kungiyar domin shirye-shiryen soma sabuwar kakar wasanni bayan ya buga wa kasarsa ta portugal gasar cin kofin nahiyar turai ta bana dan wasan ya shiga shekara ta ƙarshe ta kwanta raginsa a juventus to amma kuma har yanzu ba a tabbatar da yiwuwar barinsa kungiyar ba murtala faruk sanyin na muryar amurka a abuja nigeria shirin damu kenan a yau kafin mu karkare ga tashin muhimman kanin labarai yau litinin amurka da wasu kasashe 20 sun yi allah waje da kasar cuba akan yadda ta yi amfani da karfin tuwo akan dubban masu 'yancin zanga-zanga waɗanda suke kira da habana ta sako wasu masu zanga-zanga da aka kama su kana buɗe hanyar sadarwar intanet a tsibirin yau kasashe masu bin tafarkin demokaradiyya a fadin duniya za su haɗa kai su taimaka wa mutanen cuba da suke kira ga gwamnatin cuba da ta mutunta bukatar 'yancin dan adam in ji sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken a wata sanarwa a lokacin da hankali ya fi karkata a kan afghanistan da china ziyarar da sakataren harkokin wajen amurka Antony blinken ke shirin kaiwa a india ana sa ran za ta karfafa kyakkyawar dangantaka tsakanin washington da new delhi ma'aikatar harkokin waje india ta ce tattaunawa za ta mai da hankali ne a kan batutuwan yanki da na duniya baki daya ciki har da yankin indo-pacific da afghanistan da kuma batun annobar covid-19 an shirya blinken zai wata tattaunawa a ranar laraba tare da takwaransa subramanyam janshikar ghana zai kuma gana da firaministan india narendra modi a ƙarshe babban likitan cututtuka masu yaɗo a amurka dr anthony fauci ya ce amurka tana tafiya ta inda bai dace ba game da yadda ake samun kamuwa da covid-19 da yake tattaunawa da shirin cnn na state of the union a jiya lahadi Fauci ya ce kashi hamsin cikin ɗari na al'ummar ƙasar ba a musu rigakafi ba. Wannan babbar matsala ce. To masu saurare da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe da asuba ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin. Kafin nan za ku iya garzayawa dukkan shafukanmu na sada zumunta da suka hada da Facebook da kuma Twitter domin samun ƙarin bayanai da rahotanni da kuma yin tsokaci. Za ku kuma iya aiko da saƙonni ta hanyar imel a sashen hausa at voanews.com. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya karanto labarai da kuma Julie Gresham da ta haɗa shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara saunin lafiya da alheri.